Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya race tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 13 ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Murtala ba mukanin labarai. To binta jami'an Amurka sun ce Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai cin dogon zango a yau Alhamis. Qatar da Bahrain sun bada sanarwar amincewa da kawo karshen takaddamar diplomasiya ta tsawon lokaci da ke tsakaninsu inda za su sake kulla wata sabuwar dangantaka. Mazauna ƙauyukan kudancin Kamaru na kokawa kan bannar da giwa yake yi wa gonakinsu. su. tawagar kasar ghana mai zuwa taron imf a gundumar washington na hankaron ganin sun cimma burin kasar na samun bankin ba da lamuni na kasa da kasa wato imf ya soke bashin da ake bin kasar batun da masu sharhi kan lamura suke kara jaddadawa muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabatar za kuma saurari tafsirin watan ramadan amma yanzu ga murtala da labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar jami'an amurka sun ce koriya ta arewa ta harba wani makami mai cin dogon zango a yau alhamis lamarin da ya haifar da gargaɗin gaggawa da kwashe sojoji daga babban tsibirin arewacin japan an gargaɗi mazauna garin hokkaido da su fake a cikin gidajensu na ƙasa yayin da kuma aka dakatar da tsarin sufuri na gwamnati na wucin gadi a yankin a cewar kafar yaɗa labaran japan to sai dai kuma mintuna ashirin bayan wato bayan bayar da gargadin jami'an kasar japan sun dage gargadin ministan tsaron japan ya yasukazu hamada daga bisani ya ce makamin ya fada a wajen yankin kasar japan a cikin wata sanarwa kuma fadar shugaban amurka ta white house ta yi allah wadai daga kausar murya kan gwajin makamin wanda ta ce ya kunshi makami mai cin dogon zango. Ƙasashen Qatar da Bahrain sun bada sanarwa a daren jiya Laraba cewa sun amince za su kawo ƙarshen takaddamar diflomasiyya ta tsawon lokaci a tsakaninsu inda za su sake kulla wata sabuwar dangantaka. A shekara ta 2017 ne Bahrain ta bi sahun Saudi Arabia wajen saka takunkumin hulɗar jakadanci kan Qatar. Ministan harkokin wajen Qatar ya ce an cimma matsayar sasancin ne a wata tattaunawa a lokacin taron majalisar haɗin kan kasashen yankin gulf a saudi arabia wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin waje ta ce kasashen makwabtan juna sun yi matsayar dawo da alakar da ke tsakanin su bisa sharuɗa da dokokin babban taron majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar harkokin wajen bahrain ma ta fitar da irin wannan sanarwa kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito. a daya bangaren kuma gwamnatin ƙasar norway ta ce za ta kori jami'an jakadancin rasha goma sha biyar daga ƙasar domin ana zargin su suna leƙen asiri yayin da suke aiki a ofishin jakadancin rasha a oslo ministan harkokin wajen norway anniken hotfield ya ce yunkurin wani muhimmin mataki ne domin daƙile yawan ayyukan leƙen asiri na rasha a cikin ƙasar ta norway ta yadda za a kare taron kasar tsaron kasar kamfanin dillancin labaran rasha sun ruwaito cewa sun ruwaito harkokin wato ma'aikatar harkokin wajen kasar ta rasha tana cewa za ta bai da martani kan matakin na yau alhamis a shekarar bara 'yan sandan norway sun kama wani mutum da ake zargi ya yi amfani da suna da katin shaida na karya yayin da hakikanin gaskiya yana aiki ne wa ɗaya daga cikin hukumomin leƙen asiri na rasha to nan ba da jima'a ba murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kasar Ghana na kokarin ganin ta samu goyon bayan bankin bada lamuni na kasa da kasa IMF a kokarin da kasar ke yi na nema a soke basukan da suka yi mata katutu. A hira shi da muryar Amurka, masanin tattalin arziki Peter Tepker ya ce tawagar mai zuwa taron IMF a gundumar Washington dole ne ta shawo kan masu ba da lamuni na ƙasa da ƙasa su yafe ma Ghana basussukan saboda ƙasar Sin wadda ke wurin taron na iya yin barazana ga ƙananan ƙasashen da ake bin su bashi kamar Ghana. Daga Accra babban birnin ƙasar Ghana ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da ƙarin bayani. In this meeting, what they intend to do is that all the creditors have come together because this is a meeting between IMF and World Bank. And luckily, it is bringing together all creditors within the group to discuss A wannan zama abin da suke niyya shi shine duk masu ba da bashin sun haɗu saboda wannan taro ne tsakanin hukumar ta'amali da kudaden duniya IMF da bankin duniya don su shawarta kuma yana da muhimmanci cewa da mu gana a ciki yana da muhimmanci gare mu saboda muna buƙatar mu bari masu bayar da bashin su karɓi roƙonmu abin da muke yi kenan sai dai koma bayan haka a gare mu domin bankin duniya da sauran masu bayar da bashin na cewa ƙasar china wacce ke bin bashin dala biliyan 147 ita ma ta amince da ka'idodin amma ita china ba haka take ganin shi ba a dalilin haka zai yi wuya gare mu sai dai mu muna fatar tun da china ta amince ta shiga taron za su fito mana da hanyar bi su kuma su ci gaba da shawarwari ko da yake wannan baya nufin da sun gama zaman komai yayi daidai kenan kawai dai don su haɗa kai ne su fito da wata hanya akan tsara bashin wa ƙasashen nan da ke neman agaji daga hukumar imf daga abin da ka faɗan nan me kake jin tawagar mutum tara na ƙasar ghana za ta iya yi ta ciwo ciyo mana kan mutanen nan. I can be very honest with you that the Nine member delegation from our side can only make a case. But this a hakika zan faɗa maka gaskiya cewa abin da kurum tawagar za ta iya yi shine su gabata tare da ƙarfafa kokensu ko da yake su kuma masu bayar da bashin ba haka gaya za su zo ba za su zo ne da jerin sunaye don haka abin da za su iya yi ne su gamsar akan bukatarsu su Su iya shan hankalinsu akan basu su kansu wannan kuwa na da sarƙaƙiya. na da tuntuɓi abdulrahman isa masanin tattalin arziki don ƙarin haske A takaice abin da Ghana ke ciki is to convince IMF da sauran creditors kamar inda an yafe muna bashin ga ta wani hanya da mu yi mu position kanmu ya so in future ba mu sake kumowa wanga hali isa IMF na so Ghana su prove to them beyond reasonable doubt kamar da mu iya mu wato put policies in place as far as spending of the country is concerned ya so ya yi ya tafiyar da lamarin ghana ta kaka ka'idodi da sharuɗan masu bashin zai iya takura wa ƙasar ghana for cin gaban ƙasar mu ghana ya kamaci ghana government kuma ya yi ya spend ya yi spain ta wani hanyoyi ya so eh, garin ya ci gaba amma inda imf kuma sun restrict ah, wato spending government to some eh, extent ana gani wannan kuma dai yi affect economic growth ta yaya kake jin gana za ta iya samun wannan bashin dai government ya spend yanzu na government ya sa kudi kun mutane kenan in dai government ya spend government zai bude ayyuka kenan in government ya spend zai lead economic growth ayar tambaya dai ita ce shin rayuwa a haka za ta taimaka wa ci gaban tattalin arzikin kasashe masu tasowa a Allah Muktar ba sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana Dalla an gaishe ka na Abbas da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga murtala da karashen labaran duniya. Mazauna ƙauyukan kudancin Kamaru na kokawa kan mummunar bannar da giwaye ke yi wa gonakinsu a yankunan kan iyaka da kasashen Gabon da Equatorial Guinea. Mutanen sun ce giwayen suna kore manoma a yankin wanda kuma ya hana ayyukan noma a yayin da damina ta kankama kama. lamarin da ya sa gudanar da zanga-zanga wato suka gudanar da zanga-zanga a wasu kasuwannin yankin justin enam intem shine basaraken garin call of Warland. Actuellement, ils sont à moins de 500 mètres de nos maisons. Nous n'avons plus cette opportunité d'aller se ravitailler. Ya ce rayukan mutanen gari ya ɓaci kuma yunwa ta kama su saboda kuwa ba za su iya zuwa gonakinsu ba domin giwaye sun mamaye su kusan tazarar mita 500 daga kudancin garin har ya zuwa kan iyaka da gabon tsawon wannan makon sannan kuma sun lalata kayan gona na ɗaruruwan hektoci da suka hada da ayaba da rogo da plantain da sauransu gwamnatin kamaru ta ce akwai giwayen daji sama da 220 a gandun daji na ƙasa na kampo ma'an mai faɗin murabba'in hekta 700 da ke kusa da kan iyaka da ƙasashen biyu A yau Alhamis shugaban kasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya yi alkawarin dawo da martabar Brazil a yayin wata ziyarar aiki da ya kai a kasar China tare da zimmar karfa hulɗar cinikayya da kuma nemo goyon baya a kokarin da yake yi na samar da zaman lafiya a Ukraine. Da Silva wanda ya sauka a kasar ta China tun a daren jiya na buƙatar sake dawo da Brazil a matsayin muhimmiya a idon duniya. bayan kasancewar ta saniyar ware na tsawon shekaru hudu a ƙarƙashin mulkin wanda ya gada jair bolsonaro lula zai kwashe tsawon wunin yau a shanghai kafin ya wuce beijing babban birnin ƙasar ta china domin saduwa da takwarar aikinsa shi jinping wanda ake sa ran za su tattauna da shi kan yakin ukraine a gobe juma'a kasashen biyu na china da brazil duk sun ayyana kansu a zaman masu shiga tsakani a rikicin duk da damuwar kasashen yammaci kan cewa suna ɗasawa ne da shugaban rasha vladimir putin haka da murtala faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 11 karfe 4 kenan na yamma da minti 11 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 11 kenan a Ghana. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga shirinmu na lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar azumi musamman ga lafiyar ɗan adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san cewa wannan lokaci da ake ɗauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukari da ke cikin jinin ɗan adam da hakan zai hana mutum kamuwa da ciwon suga wato diabetes haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa zuciya rage kiba ko teɓa hana kasala ya kuma inganta garkuwar jiki da sauransu hawa abdullahi dambatta wacce ma'aikaciyar jinya ce kuma ungozoma ta yi mana ƙarin bayani game da azumi da kuma alfanunsa ga lafiyar ɗan adam abin da ake nufi da azumi ba wani ne illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyarsu muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa amma kalan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum so ganga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon saga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu to shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sigan da ke cikin jinin dan adam hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan siga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells din jiki don ya bada a energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama na cewa an yi decreasing din insulin resistance din so shi kuma wannan zai ya kawo karuwa akan yadda jiki zai zama sensitive to insulin din wannan kuma zai ba wa dama da yadda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki zuwa cells daga bloodstream daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen bawa jiki energy da kuzari da karfi kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum to wannan yayi controlling din kusan diabetes kenan kamar masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes sun su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya ɗauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da ya cin da ya narke glucose ɗin da ke jiki da shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yayi na wannan fast so shi ma kan ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse ya aje glucose sai ya amfani da kitse ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai ba da kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukansa shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism ma'ana yadda jiki yake sarrafa kanshi yake tsatsara abubuwa yadda yake na jiki to nan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam to idan mutum yana azumi ana samun regulation ana samun control ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yanda wannan glucose aka aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi to masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shima shi ma da dama kamar ala misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari to ainihin wannan narkewar kitse din in kitsen ya narke haka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum akwai cholesterol akwai triglycerides duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum kuma ka samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya mafi yawan ciwuka na zuciya yakan manzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin dan adam wanda ha kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke daukan jina jini ta kai shi zuwa jiki kuma da sannan blood vessels da suke bawa ita kanta zuciyar jininta to wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata kamata ta yi sai wannan sai ya haddasa hawan jini kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya to idan mutum yana azumi kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen zai narkar da shi zai rage yawan cholesterol zai rage yawan triglycerides wannan mm, ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din to kinga zuciya ta samu lafiya sannan kuma yana rage hawan jini shi ma to duk waɗannan abubuwan kinga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikinta yadda ya kamata ta yaya azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa? A to bincike ya nuna wadda dai binciken mafi yawan binciken da aka yi an yi shi ne akan dabbobi amma yana nuna cewa azumi yana ƙara kaifin kwakwalwa yana ƙara kaifin tunani yana taimakawa wajen sadar da bayani na kwakwalwa daga wani bangare zuwa wani bangare wannan kuma zai sa kwakwalwa ta zama cewa ta zama alat wannan yana kawo cewa a samu ci gaba na aikin da kwakwalwa za ta yi abu na biyu kuma yana rage tsofar da degeneration na cells na kwakwalwa yana hana su tsofewa su wannan ya kawo cewa a bincike ya nuna cewa azumi zai iya rage aukuwar cututtuka kamar irin su parkinsonism su alzheimer's disease da sauransu tsari daga cikin amfanin da azumi yake ma jiki shine yana inganta lafiya ta hanyar kare jiki daga inflammation wato shi ainihin inflammation inflammation wani tsari ne da yake a jikin mutum wanda idan wata cuta eh, ko kwayoyin cuta suka shiga jikin mutum to jiki yana da wani tsarin da akan kan shi zai kokari ya ga cewa ya yi fada ko ya kore wannan cutar da ta shigo jikin shi ba tare da wani an samu jiki ya samu wata matsala ba to shi ainihin wannan inflammation din idan mutum ya azumi to azumin yana taimakawa wajen rage aukuwar wannan inflammation din sai kuma a samu cikakkiyar lafiya sai zama na cewa jiki ya zo zauna ba tare da wani abokin gaban da ya shigo mishi ba ko kuma wani abin da zai zo ya haddasa mishi wani cuta ko wani infection yin azumi kuma bincike ya nuna cewa yana kawo karuwa a human growth hormone shi human growth hormone wani hormone ne wanda yake a jiki wanda yake da amfani wajen metabolism sannan kuma yana da amfani wajen rage kiba da kuma tofuwar tsoka da kuma samun karfi a tsokoki da sauransu da kuma ma girma ko raguwa na dan adam masu sauraron mu kada ku sha sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. To a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga ado salati goma ga annabar jau ya ce kashe mutane 34 a sansanin 'yan gudun hijira na karamar hukumar goma ta jihar benue da 'yan bandaga suka yi abantar da allah wadai ne don haka ina addu'ar allah ya azarta mu da arzikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da wamammi shi kuma sani muhammad shindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya cewa ya yi salon voa hausa da fatan ma'aikatanku suna lafiya. Tabbas yin taka tsantsan wajen zaɓo shugabannin majalisar ƙasa da jam'iyyar APC za ta yi abin dubawa ne, domin idan ba haka ba, haƙiƙa za ta yi kitso da kwarkwata. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Hakika cire batun ƙabila da addini da aka yi a aikin ƙidayar jama'a da za a gudanar a Najeriya hakan yayi daidai. domin dai saka su tamkar kokarin haifar da rarrabuwar kawuna ne a kasar tamu sako daga shehu adamu rijau wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce assalamu alaikum voa hausa muna marhaban da jin cewa kasar ghana za ta fara rigakafin malaria a kasar tabbas wannan babban nasara ce ba ga kasar ghana kadai ba har ma ga daukacin nahiyar afirka inda bincike ya nuna cewa a duk shekara cutar malaria na kashe mutane kimanin dubu shida galibi ƙananan yara da fatan allah ya sa a fara rigakafin a cikin nasara Adalla an gaishe ki Maryam Dauda Yeah. na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci tunda uwata ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ne ni ne shi an min bulala kowane walakanci za ki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai wannan ɗaki ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da yadda ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldozer Masha Allah masu sauraro yanzu kuma sai nasihar watan Ramadan. Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama shi tsarin koyarwansa kuma tsarin da ya zo ya gina duk wani musulmi shine tsarin zaman lafiya. zaman lafiyar nan ya kunshi tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana annabi muhammadu nan yana yin abin da allah ya ce yi ne kawai sannan kuma yana barin abin da allah ya ce ya bari ne kawai sannan abu na biyu na tsarin shi shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine tsarinsa shi ne na zama da musulmai da wanda ba musulmai ba lafiya don har ya kare shi kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba yahudi kuma ba yahudi nan ba musulmi ba ne wani ruwayan hadisi ma ce ba yahudiya kuma ba yahudi nan ba musulma ba ce saraka duk ya yi mu'amala da musulmi ya yi mu'amala da wanda ba musulmi ba kuma an zauna lafiya saraka ko tsari ne na yaƙi na addinin musulunci mu ba ma yin sa kawai haka kawai a je afka mu wanda ba musulmi ba ba su ji ba ba su gani ba ba ma wannan baya cikin tsarin mu saboda haka saboda haka mu zaman lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya sannan na kira da su wa'anda ba musulmi ba na nan najeriya musamman najeriya yadda nake rayuwa shine ƙasa ta tado ina kira da mu musulmai da kuma shauran wa'anda ba musulmi ba don allah mu zauna lafiya domin da za mu tuna kakanin kakaninmu da kakaninmu da iyayenmu mun zo mun same su suna tare kamar musulmi ba zaman lafiya saboda haka mu addinin mu na musulunci yana koyar da mu zaman lafiya kuma muna kira da su yan uwanmu kiristoci wanda muke tare da su don Allah su ma su yi kokari a bangaren su a samu zaman lafiya wannan shine koyarwan addinin mu misali Allah madaukakin sarki ko da yaushe yana ga yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asbil li hukmi rabbika asbil li hukmi rabbika ya hakuri da hukuncin ubangiji kaga ba lalle bane kai musulmi ka samu yadda kake so dole ka yi hakuri da abin da Allah ubangiji ya hore ma kai ma wanda ba musulmi ba ka yi hakuri a zauna lafiya duk yadda kake so ba za ka samu a kasan ba kasan nan ta mu je na kiristoci ne na musulmai ne suna kuma har kan mu zauna lafiya ta wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah. Masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice jami'an Amurka sun ce Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai cin dogon zango a yau Alhamis. Lamarin da ya haifar da gargaɗin gaggawa da kwashe jama'a daga babban tsibirin arewacin Japan. An gargaɗi mazauna garin Hokkaido da su fice wato su fake a cikin gidajensu na ƙasa yayin da kuma aka dakatar da tsarin sufuri na gwamnati na wucin gadi a yankin a cewar kafar yaɗa labaran Japan. Kasashen Qatar da Bahrain sun ba da sanarwa a daren jiya Laraba cewa sun amince za su kawo ƙarshen takaddamar diflomasiyya ta tsawon lokaci a tsakanin su inda kuma za su sake kulla wata sabuwar dangantaka. a shekara ta 2017 ne bahrain ta bi sahun saudi arabia wajen saka takunkumin hulɗar jakadanci kan qatar ministan harkokin wajen qatar ya ce an cima matsayar sasancin ne a wata tattaunawa a lokacin taron haɗin kan ƙasashen yankin gulf a saudi arabia a ɗaya bangaren kuma gwamnatin kasar norway ta ce za ta kori jami'an jikanancin rasha goma sha biyar daga kasar domin ana zargin suna leƙen asiri yayin da suke aiki a ofishin jakadancin rasha a oslo minista harkokin wajen norway nicken whitfield ya ce yunkurin wani muhimmin mataki ne domin daƙile yawan ayyukan leƙen asiri na rasha a cikin ƙasar ta norway da yadda za a kare taron wato tsaron kasar. mazauna ƙauyukan kudancin kamaru na kokawa kan mummunar ɓannar da giwaye ke yi wa gonakinsu a yankunan kan iyaka da kasashen gabon da equatorial guinea mutane sun ce giwayen suna kore manoma a yankin wanda kuma ya hana ayyukan noma a yankin yayin da damina ta kankama lamarin da ya sa kuma suka gudanar da zanga-zanga a wasu kasuwannin yankin a yau alhamis shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva ya yi alkawarin dawo da martabar brazil a yayin wata ziyarar aiki da ya kai a kasar china tare da zimmar karfafa hulɗar cinikayya da kuma nemo goyon baya a kokarin da yake yi na samar da zaman lafiya a ukraine To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce ku Binta suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.